صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda da ni'imarsa da ainihin wato ikonsa ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yini na ashirin da hudu haka ne ashirin ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da talatin da takwas kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata domin gudanar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma tsira da aminci su tabbata ga manzanmu sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci insha Allah za mu ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma daga inda muka kwana wanda jiya mun kwana akan aya ta 23 a yau za mu tashi daga kan aya ta 24 ayoyin da suka gabata wanda muka yi bayanin su jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana waɗansu siffofi daga cikin siffofin munafikai allah ta'ala ya nuna mana lallai waɗannan munafikai ba sa son addinin allah ya gudana ba sa son duk wani abin da zai sa addinin allah ya ci gaba saboda haka wato ba sa fatan a saukar da wata aya wadda ta kunshi wato umarni da yaƙi fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah saboda haka suna ƙin haka ba su son haka a saboda waɗansu dalilai da muka yi bayanin su jiya saboda rowa ba su son ciyar da dukiyarsu ta hanyar ɗaukaka addinin Allah hakan nan saboda ragwancinsu da tsoronsu saboda ba su son rayukansu su salwanta a hanyar ɗaukaka addinin Allah da dai makamancinsu daga cikin dalilan da allah ta'ala ya bayyana mana na abin da ya sa munafikai ba su a ƙaunar yaƙi fi sabidillah to allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wa'azi ya yi musu nasiha da cewa da su zamanto masu ɗa'a da biyayya ga allah kuma su zamanto masu faɗin alheri zama sun kiyaye bakinsu daga wato furtar da abin da yake mummuna wannan ya fi musu alheri hakan nan da sun dage da kuma sun gaskata allah wajen ɗaukaka addinin allah wannan da ya fi musu alheri to daga cikin ayoyin da muka karanta su jiya kenan ayar da za mu tashi daga kanta yau allah ta'ala yana cewa afala ya tadabbaru na quran Ama ala qulubin aqfaluha to ita wannan aya Allah subhanahu ta'ala yana yin umarni a cikinta kuma yana jan hankali zuwa ga lura da ayoyin alkur'ani da ma'anoninsa da abin da suka kunsa na wa'azi da abin da suka kunsa na hikimomi dangane da umarni da hani da aka gudanar da su a cikin alkur'ani mai girma saboda haka allah ta'ala yake wannan tambaya tambaya kuma ta zargi akan waɗannan munafikai waɗanda suke kyaman addinin allah waɗanda kuma ba su la'akari ba su lura da abin da alkur'ani ya kunsa kuma ba su wa'azantuwa da shi shine allah ta'ala ya ce afala ya na alkur'an shin ba za su lura da alkur'ani ba amma ala a aqfaluha ko kwa a kan zukatan akwai murafansu ko kwa a kan zukatan akwai makullansu zukatan shin suna rufe ne zukatan shin a kulle suke ne shi yasa ba su lura da ayoyin alkur'ani to kun ga wannan kira ne daga Allah subhanahu wata'ala akan ya zamanto a wato ana lura ana kula da abinda alkur'ani ya kunsa na wa'azi da hukunce da shara'o'in Allah subhanahu wa ta'ala to irin wannan ayar ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita a cikin suratun nisa inda yake cewa afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira wai shin ba su kula ba su lura lura da ayoyin Alƙur'ani ne walauka kana min indi ghairillah da a ce alkur'anin nan ya kasance daga wurin wani Allah ma'ana wani ne ya saukar da alkur'ani ba Allah ba lawajadu fihi ikhtilafan kafira. lallai hakika da sun samu sabani a cikinsa da yawa to amma tunda a wato kul anzalahu ya ya'lamu sirra fi samawati wal ard tunda wanda ya saukar da alkur'anin nan shine masanin sirrin samai da ƙasa shine allamul Shi shine kuma alhakim alalimul hakim wato Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya siffantu da sanin ilimin ɓoye wanda ya siffantu da wato ainihin ilimi da hikima to shi ya saukar da wannan alkur'ani shi ya yasa alkur'ani ayoyinsa ba su cin karo da juna ba za mu taɓa jin wani waje an haramta wani abu sai kuma a je a koma wani wajen kuma a halatta wannan abin ba a cikin alkur'ani halal halal ne a cikin alkur'ani haramun haramun ne a cikin alkur'ani wa'azi gargadi gargadi ne nasiha nasiha ce to haka ayoyin alkur'ani suke abinda ake kwadaitar da shi a yau ba za a koma gobe a yi gargadi da gare shi ba abinda ake gargadi da gare shi a yau ba za a koma gobe a kwadaitar a kansa a gobe ba saboda haka ayoyin alkur'ani muhkamun wato ayoyi ne bayyanannu wanda allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana su dalla-dalla ya yi su daki-daki ga masu hankali ga masu tunani ga kuma masu ilimi saboda haka duk wanda yake son ya san girman alkur'ani kuma ya san abin da alkur'ani ya kunsa to lallai sai ya yi la'akari da abin da alkur'ani ya kunsa sai ya lura da ma'anoninsa sai ya lura da abin da ya kunsa ɗin na wato umarni da hani da wa'azi da kwadaitarwa da gargaɗi da tsoratarwa dole sai bawa ya tsaya ya yi tunani da kyau wanda a daga cikin hikimomin da ya sa aka saukar da alkur'anin kenan shine a lura da ma'anoninsa allah ta'ala ya bayyana mana a cikin waɗansu ayoyi na alkur'ani ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati dama manufofin saukar da alkur'ani suna da yawa amma kuma muhimman waɗannan manufofin guda uku ne manufofin saukar da alkur'ani mafi muhimmanci manufofi ne guda uku manufa ta farko shine a karanta shi kuma a yi ta karatun shi a yawaita karatunsa manufa ta farko kenan kuma allah ta'ala ya yaba wa masu karatun alkur'ani innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya karanta harafi ɗaya daga cikin alkur'ani yana da lada nawa yana da lada goma haka ne ko to kun ga waɗannan hadisai da ayoyi suna kwadaitar da karatun alkur'ani manufa ta biyu shine wato la'akari ko lura ko kula da ma'anonin alkur'ani da kuma abin da ya kunsa shine at-tadabbur shine Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wannan littafi ne da muka saukar da shi izuwa gare ka ya manzon Allah mubarakun mai tarin alheri mai tarin albarka domin mai aka saukar da shi liyadabbaru jihi domin su lura da ayoyinsa su lura da ma'anonin alkur'ani wadda ya zakara ulul alba, to kun ga manufa ta biyu kenan daga cikin manufofin saukar da alkur'ani lura da ma'anoninsa manufa ta uku shine yin aiki da abin da alkur'ani ya kunsa wanda kuma wannan shine ainihin kololuwar manufar saukar da alkur'ani kenan shine Allah ta'ala yake cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira ko hasana kabira Allah ta'ala yace lallai wannan alkur'ani yana shiryarwa ne zuwa ga mafi wato mafi daidaitar hanya yahdi lillati hiya aqwam mafi daidaitar hanya wato ma'ana ga wanda yayi aiki da shi alkur'anin nan yana shiryar da shi zuwa ga mafi daidaitar hanya mafi daidaitar tafarki هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كما ينا بشارة ga waɗanda suke ayyuka na gari ladina ya'maluna salihat yana musu bishara anna lahum ajran kabira cewa suna da lada mai girma a wajen Allah subhanahu wataala to kun ga wannan ita ce manufa ta uku daga cikin manufofin saukar da alkur'ani waɗannan manufofi guda uku wato karatun alkur'ani da lura da ayoyinsa da yin aiki da shi waɗannan allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wata aya wadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake kai kukansa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala na cewa wannan al'umma sun ƙauracewa waɗannan manufofi guda uku ne allah ta'ala yake cewa wa rasulu, ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa qala kuma manzon Allah ya ce. ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi lallai mutane na ittakhadhu hadha al-qur'ana sun riƙe wannan alqur'ani mahjura abun kauracewa shine shaykhul islam ibn taymiya yake cewa wato ƙauracewa alƙur'ani ya ƙunshi waɗannan manufofi guda uku na saukar da alƙur'ani ice hajru alƙi'attilawa wa hajru tadabbur wa hajru al'amal wato ƙauracewa karatun alƙur'ani wanda idan muka duba cikin wannan al'umma za mu ga cewa lallai an ƙauracewa karatun alƙur'ani a cikin wannan al'umma sai aka koma ba a karatun alƙur'ani sai dai a rinka karatun mai sai dai a rinka karatun wato a riwayoyi na soyayya na makamancin waɗannan abubuwa su kawai ake karanta su sai aka koma ana karanta majallu mutum musulmi ya tashi da safe maimakon ya ɗauki wannan alkur'ani ya karanta shi ya zama masa haske ya wato ya nemi albarkacin wannan karatun a wannan yinin nashi amma ba zai ɗauki alkur'ani ba da sassafe ya yayi wanka sai ya dauki majalla sai ya ɗauki majalla ita zai karanta zai karanta me zai karanta labaran duniya alhalin kuma ga labaran lahira a cikin alkur'ani da ya kamata ya bude wannan yanan nashi da jinsa domin ya ƙaru da imani ya ƙaru da taƙawa amma kuma sai aka yi watsi da wannan karatu na alkur'ani daga nan kuma sai aka yi watsi da sauraron alkur'ani gashi dai Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana hanyoyi na koyon karatun alkur'ani dinnan Don musulmi a wannan zamani bai isa ya ce yana da uzuri na rashin iya karatun alkur'ani ba musulmi bai da uzuri bai da wannan uzurin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin ko a ɗakin mutum ma mutum na iya koyon karatun Al-ƙur'ani. saboda haka ba wanda yake da uzuri domin a wato dirasa ta tabbatar cewa yawan sauraron abu ma yana sa mutum ya saba da shi yadda muke sabawa da sauraron wake-wake wake-waken hausa ne ko wake-waken indiya ne ko wake-waken wato music ne na nigeria ko makamancin wannan da a ce kuma kun ga yadda ake haddace waɗannan wake-waken mutum sai ya haddace waka ana iya yin waka na tsawon minti talatin ko awa guda amma mutum ya haddace wannan wakar gaba daya daga farkonta har ta. ana yi yana bi ana yi yana bi to amma aka zo ta fannin alkur'ani fa wai sai mutum ya kasa karanta suratul fatiha wanda ma sallan mutum ba za ta inganta ba sai da me sai da fatiha dinnan to me ya jawo haka saboda mun yi watsi da alkur'ani ba a son sauraron alkur'ani domin me domin shaidanun sun riga sun wato Allah ya riga turo su a kanmu sun riga sun mamaye kanmu alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzuhum azza saboda haka wannan abun zargi ne a cikin wannan al'umma da mazanmu da matanmu da mu da manyan mu duka muna cikin laifi da ƙauracewa karatun alkur'ani wannan yana daga cikin ƙauracewa wato alkur'ani wato ƙauracewa karatunsa wanda ya kamata kowane musulmi alal akalla a kullum ya kamata ya karanta alkur'ani ko da sau biyu ne ko da sau biyu ne wannan adhaful iman kenan mafi ƙarancin imani kenan a zuciyar mutum ya karanta alkur'ani sau biyu banda na cikin sallah fa banda na cikin sallah a'a wai ya zauna kawai ya bude alkur'ani ya karanta sau biyu wannan adhaful iman kenan da safe bayan sallar asuba mutum yayi sallah yayi azkar dinsa ya ya zauna ya bude alkur'ani ya karanta shi ko da na minti ashirin ne ko da na minti talatin ne kafin ya tashi zuwa kan wani aiki a wannan yini sannan bayan sallar la'asar idan mutum yana da dama a lokacin ya sake zama bayan sallar la'asar in ya idar da sallar ya yi azkar ɗansa, ya buɗe alƙur'ani ya yi ta karatunsa ko kuma idan bai samu dama a wannan lokacin ba bayan sallar magariba tsakanin magariba da isha'i wanda kun gamo ba ma kosawa da kallace-kallace haka ne ko mu kalli wannan fim din mu kalli wancan mu kalli wannan mu kalli wancan wanda fina-finan nan waɗannan shaidanu da suke fitar da fina-finan nan su ba za su taɓa ƙosawa ba kuma ba za su taɓa rasa wani sabon abu da za su fitarwa al'umma da shi domin su gurɓata al'umma da shi ba mu kuma sai muna ta biye musu duk wanda suna cinye mana kuɗi duk yadda ya kamata a ciyar ta hanyar ɗaukaka addinin allah da taimakawa mabukata sai a koma ana kashe waɗannan dukiyoyin a cikin me a cikin siyan plates cd plate cd plate cd plate wani a sati ma sai sai guda biyu wani a wata sai ya sai guda biyu uku hudu wani a wata duk da fama da ake yi da talauci amma kuma muna da kudin me muna da kudin cd plate na adinuhu na suwane ne ni shi kadai na rike sunan shi domin da ɗaɗɗe ne sosai a cikin to ni ban san shi ba namiji na akwai tsigai to kun ga waɗanda allah ya tsige su kenan daga ina allah ya kare mu to jama'a wannan shine ainihin wata cuta daga cikin cutar wannan al'umma jama'a mun gujewa allah wato ainihin wannan alkur'ani wanda Allah ta'ala ya gaya mana fa ya ce yin na haɗa alkur'ana ya alqur'ana lillatin lillati a kuwa wannan shi shine yake shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ta'ala bai ce kasa-kasan alimuhu suna shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ba fa idan soyayya kike son ki koya wallahi tallahi waɗannan kasa-kasan ba za su koya miki soyayya ingantacciya ba me yasa har yanzu ana cikin ana ana waɗannan kallace kallacen me yasa har yanzu ake samun saki wato yawan saki yayi yawa a cikin al'umma a yanzu me yasa wannan soyayyar da ake koya mana a cikin fina-finai ba su a gyara mana zamanmu a gidan mazajenmu me yasa ba su a inganta rayuwarmu a gidajen mazajenmu me yasa kullum rikici ake ciki damuwa saki sai a wato a aurar da eh, yarinya bayan wata biyu uku an kore ta waɗansu ma wato ya zama musu al'ada wannan ta fita daga wannan gida ta shiga wannan gida daga wannan gida zuwa wancan gida wannan illa ce fa jama'a illa ce babba kuma yana daga cikin barna wadda Allah subhanahu wa ta'ala bayyana mana cewa in mun juya wa addininsa baya barna za ta yaɗu a bayan ƙasa wannan yana daga cikin barnan da ya yaɗu a cikin al'ummar yawan saki ma me yake haifar da wannan waɗannan kallace-kallace da ake domin duka abubuwan da ake riyawa a cikin waɗannan fina-finai abubuwa ne waɗanda ba zai yiwu a tabbatar da su a waƙi'i a rayuwa ba ne sai yarinya sai a ruɗe ta in ta je gidan miji sai ta rinka ganin kamar irin abubuwan da ya saba abubuwan da ta saba kallo ɗin nan irin wannan rayuwar za ta je ta yi a gidan mijinta sai kuma ta je ta samu sabanin haka ana soyayya ana kaza a yi rawa a yi guje-guje a je park kaza a je wajen shakata kaza an zo gidan miji kuma ya fara fama da mi da kudin cefane ina haka da lokacin zuwa irin waɗannan wuraren sai ta zauna tana tunan eh mara ba gaskiya bane sai ta zauna ta rinka tunanin kai shi wannan fa Yi eh, wannan yana da matsala wannan bai iya soyayya ba bai iya kaza wa ya gaya miki saboda mai saboda ke yadda aka manna miki a tunaninki kenan cewa ga yadda ake rayuwa shine irin rayuwar da wato yan funafunai wato suke shirinsa alhalin kuma ba haka al'amarin yake ba sai ya zamanto an samu taɓarɓarewa a rayuwa a wato a zaman aure allah wa ta'ala ya kare duka waɗannan me yake haifar zuwa ga waɗannan abubuwa me yake kai mu zuwa ga irin waɗannan wato matsaloli a rayuwarmu saboda mun yi watsi da alkur'ani saboda mun sa alkur'ani a bayanmu mu muna tafiya alkur'ani na bayanmu alkur'ani na nan yana kallonmu sai mu siya mu rata yashe a jikin bango amma na ayatul kursi a jikin bango a nan a can wannan shine manufan wato saukar da alkur'ani a ran rubuta ayatul kursi ana mannawa daki wai saboda kar shaidan ya shigo mana wai shin Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ne don kawai ya zama mana kariya daga shaidan ko kuma domin mu yi aiki da shi ai yin aiki da alkur'ani shine kariya daga shaidan jama'a shine kariya daga shaidan ko maganganun nan da nake shaidan bai isa ya kusance ni a yanzu haka ba an gane ko saboda me saboda ayoyin Allah ne ke bayani a kansu shikenan abinda kuma Allah subhanahu wataala yake bukatar a gare mu kenan a bayyana wa mutane ayoyinsa kuma a yi aiki da bayanin da ake musu to Allah ya sa mu dace shi sa Allah huwa ta'ala wato ya yi wannan tambaya a cikin wannan sura cikin wannan aya ce afala ya tadabbaruna alquran kuma tambaya ce ta yin zargi akan wannan al'umma shin ba za su lura da alkur'ani ba ba za su lura da alkur'ani ba da ayoyinsa amma ala ko kuwa akan zukatan akwai makullansu wato Allah ta'ala ya kamanta zukatanmu da me ya kamanta zukatanmu da gidaje masu ƙofofi da kwaduna an gane ko idan gida yana nan kofofin gidan duka a kukulle da kwaduna ta ina za a shiga kun ga ba dama a shiga cikin gidan gina haka ne ko to idan ya zamanto zukatanmu suna kulle da makullansu suna rife da makullansu ta ina ayoyin alkur'ani za su shiga ciki ba zai yi ba saboda haka dole sai mun dawo a kan tafarki kuma mun yi aiki da wannan alkur'ani allah ya samu dace daga nan aya ta gaba Allah ta'ala ya ce innal ladhina irtaddu ala adbarihim lallai waɗanda suka yi ridda suka juya wa addinin Allah baya suka koma daga bayayyakinsu min ba'di ma tabayyana lahumul huda daga bayan shiriyan Allah ta bayyana a gare su ash-shaytanu sawwala lahum waɗannan da suka yi ridda shaidan ne ya kawata musu wannan riddar wa amla kuma ya shifta musu a nan allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana dalilin yin ridda da kuma barin addinin musulunci wanda a nan yake cewa innal ladinar irtaddu ala adbarihim waɗansu malaman tafsiri suna cewa wannan ayar ta sauka ne akan munafikai domin aikin munafikai da suke aikatawa na su ga cewa sun dukufar da addinin Allah an gane ko irin ayyuka da suke yi na kafirci duk da cewa suna amsa sunan musulmai to waɗannan ayyuka sun sa sun koma wato sun sa su sun koma cikin kafirci bayan wato sun shirya bayan kuma shirya ta bayyana a gare su waɗansu mutane kuma suka ce a'a ayan nan ta sauka ne akan yahudawa amma ala ayi halin ayar ta shafi duk wanda ya yi ridda ya bar addinin musulunci bayan ya gane gaskiya ya shiga cikin addinin musulunci sa'annan kuma ya koma daga ciki to Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana illa na yin riddar ice innal ladhina irtaddu ala adbarihim lallai waɗanda suka yi ridda daga barin addininsu. suka koma a kan bayayyakinsu min ba'di ma ta bayyana lahumul huda bayan wato shiriya ta bayyana a gare su me yasa suka yi riddan ash-shaytanu sawwala lahum shaytan ne wato ya kawata musu ya zayyana musu wannan aiki kuma ya kyautata musu wannan aiki Allah ya kare mu domin shi shaidan dama ya yi alkawari ba zai bar dan adam ba musamman shi musulmi har sai ya halaka shi haka ya yi alwashi ya lashi takwabi a gaban allah subhanahu wa ta'ala cewa ba zai gushe ba yana batar da bayan allah ya ce fawa rabbika la'uguyannahum ajma'in sai ce illa kamin minhumul mukhlasin yace na rantse da kai ya ubangiji na rantse da izarka to zan sai na batar da su gaba daya yace face ka masu ikhlasi a cikinsu waɗanda suke wato tsarkakkun zukata su ne kawai ba zan iya batar da su ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce to waɗannan bayin nawa tsarkakkun zukata ba ka da hanya zuwa gare su Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan amma sauran fa shaidan ya ce sun mala'ati. na hun min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum shakirin yace sauran bayin kan nan waɗanda ba wato tsarkakun zukata bane sai na biyo musu ta gabansu. kuma sai na biyo musu ta bayan su gashi a gaba gashi a baya to sai mu koma dama da hagu kenan ko to amma ya ce nan ma ba zai bar mu ba wa min bai wa an aimanihim wa an shama'ilihim ce hakan nan sai na biyo musu ta damammakin su hakan nan sai na biyo musu ta hagun su saura ina sama da ƙasa to ƙasa dai a rufe yake tunda babu ƙofofi a ƙasa haka ne ko saura sama kun ga kenan sai mu rinka komawa zuwa sama muna miƙa hannuwanmu zuwa, zuwa sama domin neman tsari daga sharrin shaidan shi ne wa'ansu malamai suke cewa abin da ya sa kenan shi ma shaidan bai ce sai na biyo musu ta samansu ba domin allah yana saman mu kuma bai isa ya biyo mana ta saman mu ba saboda haka wannan kuma wata rahama ce daga allah subhanahu wa ta'ala da a ce shaidan zai biyo mana ta saman mu, to kun ga da hanyoyin shirya ya taushe su kenan gaba daya to Allah ya kare mu saboda haka shi shaidan din nan shine yake kawatawa waɗanda suke ridda daga barin su balma ba ma riddar ba kawai duk wani aiki na batanci duk wani aiki na zunubi shaydan ne yake zayyanawa yake ainihin wato ainihin kawata yake kawata shi ga masu aikata shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana haka a cikin ayoyin alkur'ani da dama Allah ta'ala yana cewa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shaytan yana nan yana rudan mu yana nan ya dage sai ya kawar da mu daga kan tafarkin Allah saboda haka shaytan din nan idan muka Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa shi ne fa yake sanya mana yake kawata mana miyagun ayyuka to kun ga da a ce Allah bai giya mana ba kun ga muna cikin jahilci akwai uzuri kenan ko ba haka ba kun ga muka aikata waɗannan laifuka muka shiga cikin wato sabon Allah kun ga muna da uzuri amma Allah ta ta'ala riga bayyana mana ba. ya nuna mana cewa fa to shedan din nan makiyin mu ne yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir da Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana mana cewa shaidan makiyin mu bane iya kawai face a wato bayanin da ya mana irin yadda ya yi makirci ya fitar da kakanmu annabi adam alaihi salam da matarsa nana hawa daga aljanna wannan ya ishe mu ya isa ya zama abinda da za mu fahimta cewa shaidan maƙiyinmu ne amma duk da haka Allah subhanahu ta'ala ya ta mana ya ta bayyana mana a cikin ayoyi da dama cewa kada mu bi shaidan la tattabi'u khutuwati shaytan kada mu bibiyi wato ainihin take-taken shaidan ce inna shaitana lakum adu lallai shaidan fa makiyi ne a gare ku fattakhiduhu aduwa ku shi wato makiyi domin me domin inna ma huli, hizbahu kunu min ashabi sa'ir domin yana kiran wato kungiyarsa ne domin su kasance daga cikin ma'abota wato wutar sa'ir Allah ya kare mu saboda haka kun ga ridda daga ridda wato wanda shine kafirci kenan har zuwa ƙasa har zuwa duk wani laifi da ake aikatawa a bayan ridda to shedan ne yake zayyanawa ga ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya nisantar da mu daga aikin shaidan innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum ay zayyana lahum wato shaidan ne ya kawata waɗannan wato wannan riddar a gare su wa amla lahum kuma ya shifta musu ma'ana ya ainihin cusa musu a zukatansu cewa ai rayuwar nan da tsawo kuma rayuwar nan ita ce rayuwa saboda haka shaidan ya shifta musu zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah zalika wancan riddan da aka faɗa bi annahum saboda su waɗannan da suka yi riddan qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sun giya wa waɗanda suka ki abinda Allah ya saukar suka ce musu sanuti'ukum fi ba'd al-amr za mu yi muku ɗa'a, za mu yi muku biyayya a cikin sashin wannan al'amarin wato waɗannan munafikai a abinda suke aikatawa kenan sukan koma wajen makiya addinin musulunci sukan koma wajen yahudawa suna jiɗintar su suna ainihin taimaka musu akan addinin allah saboda haka waɗanda suke karihu ma anzalallah ko karihu ma nazzalallah waɗanda suka ƙi abin da Allah ya saukar su ne yahudawa waɗannan munafikai sai suka ce musu sanuti'ukum fi ba'd amri za mu yi muku biyayya a cikin sashen al'amarinku wato ma'ana na makirce-makircen da kuke kullawa domin karya addinin Allah za mu yi muku biyayya za mu ba ku shawarwari tunda mu muna sahun musulmai saboda haka duk wani abin da kuke bukata daga gare mu mu mun fi sanin sirrinsu a ku, tunda mu muna cikin su muna cikin gidajensu muna cikin taronsu saboda haka za mu taimaka muku da shawarwari da ainihin duk wani abin da ma muka mallaka in kuna bukatan dukiya ma za mu baku domin me domin ku karya addinin Allah abinda munafikai suke aikata ke to domin wannan aikin ne suka yi ridda da wannan aikin ne suka yi ridda to kun da irin wannan ayar kenan da makamancinta Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya bayyana mana cewa duk mutumin da ya taimaka wa maƙiyan Allah domin a ci nasara a kan addinin Allah to lallai wannan ya kafirta ya yi ridda Allah ya kare mu duk wani taimakon da mutum zai yi zai bayar ko gudunmawan da zai bayar ga kafirai har wannan gudunmawa ya zamanto abin da zai yi wa addinin musulunci illa ko cikas ko ya kawo addinin allah cikas to wannan wannan aikin da mutumin ya yi wannan gudunmawan da mutum ya yi ya sa ya yi ridda daga addinin musulunci allah ya kare mu allah ta'ala a nan ya ce wallahu ya alamu isra'ar wato waɗannan munafikai Allah yana sanin abin da suke tattaunawa a sirrinsu abin da suke tattaunawa da waɗannan yahudawa shi yasa waɗansu malamai suka ce wannan bayanin da Allah ta'ala ya yi a nan da kuma abin da ya faɗa na cewa munafikai suna giya wa yahudawa aka ce ba wai munafikai sun faɗa haka a bayyane ba a'a sun faɗi haka ne a sirrinsu tsakaninsu da yahudawa to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ya fallasa al'amarinsu shi yasa ya ce wallahu ya'lamu israrahum kuma Allah yana sanin abin da suke tattaunawa kuma suke ɓoyewa na kafirci da kuma wato ainihin kullakullansu Allah ya samu dace sai aya ta gaba فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم نعم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فكيف إذا توفتهم الملائكة تو يا حالا زي كسنشي إذا توفتهم الملائكة idan mala'iku suka je karɓar rayukansu na yadribuna hahun suna dukan fuskokinsu wa adabarahun da bayyakinsu yaya halinsu zai kasance a wannan lokacin wato kamar Allah ta'ala yana nufin ne ya gaya mana cewa waɗannan munafikai da aikin munafircin da suke yi idan ba a gaggauta da uku ba a kansu ba to su jira uku ba a ranar mutuwansu wanda kuma daga wannan lokacin har zuwa tashin kiyama za su gamu da ukubar Allah kuma ukuba mai tsanani ga farkon wannan ukubar shine idan mala'ikun Allah sun je karɓar rayukansu yadribuna wujuhahum za su rinka wato dukan fuskokinsu da fuka-fukansu wa adbarahum da bayyakinsu wannan kamar wata aya ce a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce walau tara da a ce zaka gani ya manzan Allah idh tawaffa alladhina kafaru almala'ika a lokacin da mala'iku suke karban rayukan kafirai yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu da bayyakinsu Allah ta'ala ya ce da ka gani sai me zai faru malamai suka ce anan Allah ta'ala bai ambaci wato abinda manzo Allah sallallahu wani hali zai shiga ciki ba ma'ana domin ya nuna wani cewa da manzo Allah sallallahu ya ga wani abin tashin hankali wannan shine jawabi na din nan domin ba a kawo jawabi na lau anan ba yace wa lau tara inda ka gani ma'ana da ka ga abin tashin hankali domin waɗannan kafirai a lokacin da za a karɓi rayukansu ga yadda halin da za su shiga ciki ana dukansu ana azabtar da su balma a wancan ayar Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa waɗannan mala'ikun za su rinka giya musu maganganu suna cewa akhriju anfusakum ku fitar da rayukanku ku fitar da rayukanku wanda shi rai fa shine yake fita da kanshi an gane ko ana cewa ana ɗaukar rai ko ana karɓar rai ko to rai kiransa ake yi daga jiki sawa'un na mumini ko kuma na kafiri to amma idan aka kira rai idan na mumini ne zai amsa za a ce mata ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya shikenan sai ta tattara kanta ta tattara kanta shikenan ta soma fita kaɗan kaɗan take fita wannan shi tati na kenan aka ce ran mumini sai ya daɗe kafin ya fita saboda me saboda fitan rai ba abin da ya kai shi tsananin zafi saboda haka saboda kada wannan muminin ya ji zafi da yawa ran a hankali yake fita sai musulmi ya daɗe yana wato yana cikin magagin mutuwa saboda me saboda yadda ran yake fita kaɗan kaɗan annashi fati nasta kamar yadda ake ƙulla wato ake ake warware igiya kenan wacce take a ɗaure shine ma'anar annashi fati haka wannan ran take fita kaɗan kaɗan sannan ta gama fita sai a ɗauke ta a sa ta cikin likafani a sa almisku a wato turare mai kanshi mala'iku su haura da shi amma shi na kafiri ran kafiri za a ce mata an fusaku, ku fitar da rayukanku to wannan ran ba zai biyayya ba an gane ku ba zai biyayya ba ya zai sai ya watse ya tarwatse a jikin wannan mutumin har sai mala'ika ya sa hannu ya zare wannan ran da ƙarfi da tsanani lokacin fitansa kuma sai ya zama wato a har ma naman jikinsa duk zai mammanne da wannan har ga bugu kuma a fuska a wato a baya ana bugunsu ana dukansu akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal hun yau ne za ku ɗanɗani azaba mai wulaƙantarwa azaba mai ƙasƙantarwa Allah kare mu saboda haka Allah subhanahu ta'ala a nan ya nuna mana sakamakon munafurci kenan munafurci ba kyau ba munafurci ba kyau kuma munafurcin nan ya kasu kashi biyu jama'a saurara da kyau saboda mu tsare kawunanmu daga daga fada cikin munafurci munafurci ya kasu kashi biyu akwai annifaqul amali akwai kuma annifaqu al annifakul amali ma'ana munafurci a aikace an gane ko wannan shine mafi saukin munafurci daga cikin waɗannan nau'o'i guda biyu wato ma'ana shi wannan munafurcin bai kai ga wato kafir wato bai kai ga kafirci ba a zuciya an gane ko a ayyuka ne mutum idan yana aikata waɗansu ayyuka irin na munafikai waɗanda suke kafirai to sai ya zamanto ya zama munafiki amma kuma nifaqan amaliyan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada alamun su yake cewa idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana Allah ya kare mu daga wannan nau'in ma domin munafirci ba kyau munafirci ba kyau to nau'i na biyu shine annifaqul i'tiqadi wato munafirci na aqida <laughs> an gane ko munafurci a aƙidance kenan shine munafurci wanda mutum asalinsa kafiri ne bai yi imani ba a zuciyarsa amma kuma zai shigo cikin addinin musulunci ya karbi imanin da bakinsa domin ya rinka cutar da addinin Allah yana cikin musulunci to irin wannan munafurcin ne aka samu waɗansu mutane suke yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce munafikan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan munafircin wannan nau'i suke ciki shi yasa mu samu da yawa daga cikin ayoyi da suke bayanin sakamakon munafiki a cikin alkur'ani akan bayyana cewa munafikai madawwama ne a cikin wutar jahannam gane ko Balma suna can magangara ta kololuwar wutar jahannam innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kuma ba za su fita daga ciki ba har abada Allah ya kare mu to idan bawa ya samu kansa a cikin wannan nau'i na munafirci to gaskiya ya halaka to ire-iren waɗannan ne Allah ta'ala yake bayanin su kuma irin su ne Allah ta'ala ya bayyana sakamakon su da kuma aƙibar lamarin su إذ يتوفى إذا فكيف إذا تتوفى إذا توفاهم إذا توفتهم الملائكة Allah ya kare mu daga kowane nau'i na nau'o'in munafurci zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wato wannan ukubar da aka faɗa. na dukan fuskokinsu da bayayyakin su a lokacin mutuwansu su waɗannan munafikai dalika wancan ukubar bi annahum taba'u ma askhata Allah domin su sun bi abin da yake fusatar da Allah wa karihu ridwanahu kuma sun ƙi abin da wato yaddarsa fa ahbata a'malahum sai ya rusa wato ya ɓata ayyukansu wannan shine dalilin da yasa ake musu wannan ukuba jama'a wannan kuma na daga cikin ɗabi'un munafikai yana daga cikin siffofinsu ittaba'u ma askhata Allah sun bi abin da yake fusatar da Allah menene wannan da yake fusatar abin da yake fusatar da Allah abu ne guda daya a'a abubuwa ne da yawa kya iya cewa dukkanin sabo kama daga kan kafirci har zuwa duk wani sabo da ake yi bayan kafirci zina ne sata ne luwaɗi ne ƙazafi ne wato gulma ne da cin naman musulmai da makamancin wannan da haɗa kan mutane duka waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke fusatar da allah subhanahu wa ta'ala waɗannan munafikai sai suka bibiyi waɗannan abubuwa da suke fusatar da allah uwa uba kuma shine taimakon waɗannan maƙiyan Allah akan addinin Allah wannan shine mafi girman abin da yake fusatar da Allah subhanahu wata'ala wanda wannan addini da Allah ta'ala ya saukar kuma ya ba da umarni a kare wannan addini kuma a bi addinin nan a ya riko da shi gamgam sai kuma shi munafiki ya koma yana yaƙan addinin Allah subhanahu wata'ala ta saboda haka babu abin da ya fi fusatar da Allah kamar mutum ya taimaka akan abin da zai rusa addinin Allah subhanahu wataala kun ga wanda kuma daga cikin irin wannan akwai wata ɗabi'a da mutane suke yi wanda waɗansu musulmai sukan yi wani irin shiga ko kuma su wato su aikata wata ɗabi'a ko wani hali a wajen waɗanda ba musulmai ba har a zagi musulunci da irin wannan ɗabi'a ce ai haka musulunci yake fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel to kun ga wannan wata hanya ce ta taushe hanyar Allah ta taushe addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya gudana Allah ya kare mu shi dalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu kuma suka ki yaddar Allah to sai kuma aka musu akai musu wannan sakamako fa ahbata a'malahum sai ya bata ayyukansu to kun ga kenan wannan ya nuna cewa irin wannan aiki na mutum ya rinka bibiyar abin da yake fusatar da Allah kuma ya rinka kyaman duk wani abin da shari'a ta tanadar ta hukuntar a cikin mutane to wannan wani dalili ne da yake rusa aikin bawa duk wani aikin alheri da yake aikatawa sallah ne azumi ne zakani da makamancinsu idan har mutum zai kyamace addinin Allah musamman shari'ar Allah subhanahu wata'ala wanda kun ga an samu mutane da dama waɗanda wato suka hana ruwa gudu a wannan wato ƙasa ta Najeriya sun hana a tabbatar da shari'ar Allah subhanahu wata'ala kuma daga cikin musulmai cikin 'yan siyasa ne masu kuɗi ne masu mulki ne duk sun hana a tabbatar da shari'ar musulunci wanda kun ga a tsarin tsarin wato gudanar da mulki a Najeriya tsari na constitution ya, ya tabbatar mana cewa musulmai za su iya tabbatar da duk wani abin da suke so a rayuwarsu wanda idan musulmai suna da daman su gudanar da shari'arsu shari'a ta, musulunci za su iya yi constitution bai hana ba domin abin da constitution ya tabbatar shine kowane addini daga cikin addinan nan guda biyu suna da iko suna da daman su yi addininsu cikin walwala kuma suna da yancin su yi addininsu yadda suke so to amma waɗannan mutane sai suka koma suka wato suka ƙulla adawa da shari'ar musulunci suka hana a tabbatar da shari'ar musulunci gashi har yanzu babu shari'ar musulunci a najeriya الله سامو داتش ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعماله سي ايه تقبا ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اموالهم نعم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم نعم ولتعرفنهم في لحن القول نعم والله يعلم أعمالكم أم حسب الذين في قلوبهم مرض shin waɗanda akwai cuta ta munafurci a cikin zukatansu suna zaton cewa Allah yukhrij Allahu adghanahum cewa Allah ba zai fitar da kullakullansu a zukatansu ba zai fitar da su ga bayansa su gane su ba wato Allah subhanahu wa ta'ala yana mai nunawa cewa lallai waɗannan munafikai ba su yi tsammanin Allah subhanahu wata'ala ta'ala zai fallasa su ba ko kuma ya bayyana sirrinsu ba kamar yadda ya bayyana sirrinsu a can baya a inda Allah ta'ala ya ce qalu lil kari karihu ma nazar Allah sanuti'ukum fi ba'd al saboda haka waɗannan munafikai shin suna zaton cewa Allah ta'ala ba zai fitar da ƙullaƙullansu. a zukatansu ba wato adghanahum a jamu darina kenan wanda kuma Barina a harshen larabci ana nufin wato duk wani abin da mutum ya kulla a zuciyarsa sawa'un abin da mutum ya kulla a zuciyarsa dangane da addinin musulunci ko kuma dangane da wani dan uwan shi ko makamancin wannan wannan shine adghina Barina. saboda haka shin waɗannan munafikai suna zaton cewa Allah ta'ala ba zai fitar da waɗannan kullakullan nasu wato har bayan Allah su gane su ba su gane cewa munafikai ne ba walau na sha'u Allah ta'ala ya ce kuma inda mun so la'araina ka hum da mun nuna maka su da mun nuna maka su fala araftahum bi simahum kuma da ka san su da alamarsu. su anan malamai suke cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala yana giya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa inda ya so da ya nuna masa a wato munafikai a zamaninsa kuma ya san su da sunayensu ɗaɗɗaikunsu an gane ko ɗaɗɗa ya giya masa su gaba ɗaya ya lissafa masa su gaba ɗaya ya san su amma Allah subhanahu wa ta'ala bai aikata haka ba saboda wato ya zamanto ya rafa wa waɗannan munafikai a asiri kuma ya ainihin kyautata musu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bai nuna wa manzansa sallallahu alaihi wasallam waɗannan munafikan ba amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wata alama da zai iya gane kowane munafiki da shi Ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kuma wallahi hakika za ka gane su daga suɓucewan bakinsu daga kuɓucewan bakinsu ma'ana za ka gane su daga manufofin maganganunsu lahnul qawl ay fahwal kalam wato abinda magana ta kunsa ne aka ce a lokacin da aka saukar da wannan ayar babu wani munafikin da zai zauna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana face sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa wannan munafiki ne daga nan daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane munafikan garin Madina gaba daya aka ce ma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hudduba a ya tara sahabbai gaba daya tare da waɗannan munafikan an gane ko ya tara su gaba daya ya ce musu inna minkum munafiqin faman sammaytu falyakun manzo Allah sallallahu alaihi wata rana ya tashi yace akwai waɗansu munafikai a cikin ku jama'a saboda haka duk wanda na kira sunan shi ya tashi an gane ko shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi fara kiran sunayen su ina Aisha ina Hafsa ina Hawwa ina a oh na dauka yi an gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi ya fara kiran sunayen su yana tashin su daddaya in aka kirawa ne sai ya tashi ya sunkuyar da kai wannan sai in aka tashi shi sai ya sunkuyar da kai aka fallasa waɗannan aka ce sanda manzo Allah sallallahu alaihi ya lissafa wajen mutum 36 tashi ce amma har yanzu akwai waɗansu munafikan amma kuma ba zan kira su ba saboda haka su ji tsoron Allah shikenan ya ce waɗannan ku zauna kun ga waɗannan ɗin an nuna su ga sauran sahabbai kenan kuma sun gane su domin su ma sahabban ba su san su ba in ba shahararru cikinsu ba kamar irin abdullahi ibn ubay ibn salul shine shugaban su dama abdullahi ibn ubay ibn salul kafin zuwan manzala sallallahu garin madina ya kasance yana da sarauta ana son za a nada masa wani sarauta an gane ko amma zuwan manzala sallallahu garin madina sai ya rusa wannan wannan sarautar an gane ko daga nan sai ya kulla adawa da makirci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya ki shiga addinin musulunci duk inda duk inda ya je ya zauna suka manzan Allah sallallahu alaihi yake yi da mabiyansa har zuwa lokacin da aka yakin badar da aka yakin badar a abdullahi ibn ubay ibn salul da shi da jama'arsa sai suka lura cewa addinin musulunci ya samu ɗaukaka kuma in ba su musulunta ba wannan mutumin zai koma kansu wata rana sau haka suka ce to ai bar su shiga cikin musulunci a zahiri an gane ko idan ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun saboda haka sai suka shiga cikin addinin musulunci ma'ana suka yafa rigar musulunci amma hakikaninsu ba su shiga addinin musulunci ba an gane ko to daga nan sai suka dinga gallazawa musulunci suna gallazawa musulmai suna sukansu suna kulla wato makirce-makirce a kansu suna haɗa kai da makiyan musulunci mushirikan garin makka da yahudawan garin madina duka waɗannan munafikai suna haɗa kai da su domin a cutar da addinin Allah a cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala anan yace to ba zai wato da ya so da ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama waɗannan munafikan da ya nuna masa su kuma da ya san su ɗaɗɗayan su amma kuma Allah ta'ala bai haka ba sai ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata alama da zai iya gane munafikai da ita yace wala ta'rifannahum fi lahnil qawl saboda haka shi munafiki ana iya gane shi ne daga maganarsa ni wannan wannan wa'azin nan da ake wannan tafsirin da ake sai ka gana maganganu akan abu kaza kai ke zaki je magana ta munafikai kenan su kan addinin musulunci za a ranka kawo waɗansu uzurruka an gane ko jiya wani mutum yake tambaya na a wajen da a can wajen da nake tafsiri wato tambayan da mutumin nan yayi sai na fahimci wani abu Allah sa dai ba ku san shi ba a <laughs> gane ko Allah sa ba ku san shi ba ani na san shi wato tambayan da yayi ce malam wato akwai waɗansu mutane zaka gansu a zahirinsu masha Allah muminai ne suna lizimtan musulunci da sunna za ka gansu ka gansu kaga imani amma kuma suna da zafin zuciya suna da taurin zuciya ba su kyautata mu'amala waɗansu su ma kafirai ma sun fi su alheri me hukuncin waɗannan mutane ce to bawan Allah duk yadda musulmi yake ya fi kafiri alheri duk ya duk atanci duk lalacewar musulmi to insha Allah ya fi alheri akan kafiri sau da haka ka janye wannan maganar da kai cewa waɗansu ma kafirai sun fi su alheri a'a gani ko lahmul qawl kenan wato manufar maganar mutum daga manufar maganar mutum ake gane ina ya dosa an gane ko Waɗansu sai ku ga wato ba sa fitowa ƙarara su zagi sunna su su wato su yi wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka amma sai a bi ta wata hanya ta wata hanya ni wa'azin nan da ake kullun kawai sai a rinka zagi zagi to shin kowa ne yake yin zagi eh jama'a tun da na zauna nan kun ta ajin na na dora wani ashab eh ta insha Allah kuma har na gama tafsirin nan ba za ku ji daga baki na ba ko da shi wannan da ya faɗi wannan maganar ma an gane wannan ko zagi da tsura wannan duka ba hanya ta alheri ba ce to amma don waɗansu suna yi wannan ba zai sa shi kenan mu ɓata duk wani wa'azi da ake yi ba na ahlu sunna ba akwai da yawa daga cikin ahlu sunna waɗanda in suka tsaya za su yi wa'azi za su yi nasiha tsakani da Allah suna jan hankalin al'umma zuwa ga abin da zai amfane su ba sa zagi ba sa sukan kowa ba sa taɓa kowa an gane wannan yauwa to amma sai ku ga waɗansu suna sukan wa'azi ta hanyar waɗansu abubuwa da ake yin kuskure a cikinsu ba wani muna tabbatar da wannan kurakuran ba ne an gane ku. eh kuskure dai kan ɗan adam zai fada cikin kuskure amma idan mutum ya fada cikin kuskure me ya kamata a yi sai a gyara mai wannan kuskuren alherin da ke tattare da shi kuma kada a manta da shi kada wannan kuskure guda ɗayan da ya yi ya zama kamar wato wani acid da zai bata gaba ɗayan ayyukansa an gane ku. wannan ba adalci a ciki allah ya samu dace saboda haka wannan yana daga cikin wannan yana daga cikin siffofi irin na munafikai daga maganganunsu ga irin magana ma da suka yi wa manza allah sa sallam da sahabbai a wannan zamanin wata rana an dawo an taho daga wani yaƙi wato yaƙin tabuk sai wa'ansu munafikai suka haɗa kansu suna wato kuskus haka suna maganganu an gane ko suna kuskus kuskus kus a'a wasu sabai sai suka ji abubuwan da suke faɗa ashe wai abin da suke faɗa suna dariya suna abin nan sai wa'ansu sahabbai suka ji abin da suka faɗa ashe wai abin da suke faɗa wai kai mun fa ba mu ta ga irin wannan mutumin ba fa suna nufin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutu taɓa ga irin wannan mutumin da mutanen shi ba fa ga tumbi ga kuma ragwance wajen wajen haɗuwa da makiya subhanallah wai kuma sai suna dariya suna dariya suna wannan magana suna dariya suna yin izgiri da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wargi suna zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala ya saukar da aya yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yace la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah ta'ala ya kare saboda haka wala ta'rifannahum fi lahmi qawl Allah ta'ala yace wallahu ya'lamu a'malakum kuma Allah yana sanin ayyukanku ma'ana duk wani abin da kuka aikata na alheri ko na sharri Allah yana sani kuma a zai muku sakayya a bisa wannan ilimin nashi saboda haka babu wani abin da zai ɓuya ko ya shige masa daga cikin ayyukanku faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu sai aya ta gaba ƙara aya ɗaya ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم Wala na bulu wannan kuma, Allah ya ce haƙiƙa wallahi sai mun jarraba ku Jarraba wannan dole sai an yi muku an gane ko za a jarraba mu da me za a jarraba mu da umarce-umarce za a jarraba mu da hane-hane an gane ko ki sa hijabi ke musulma ce dole sai kin sa hijabin nan karki yadda ki fita ki bayyana adanki kada ki yadda ki fita ki sanya wani kayan da matsatsin kaya wanda zai bayyana wato ainihin jikinki ko ya suranta jikinki lanabluwannakum sai mun jarraba ku domin me hatta al-mujahidi na minkum domin musan wato almujahidina wato masu jihadi daga cikinku wasabirina da masu haƙuri wa nabluwa akhbarakum kuma za mu jarrabi labaranku A nan inda Allah ta'ala ya ce hatta na'lam to za mu jarraba ku har mu san me mu san mujahidai daga cikin ku da masu haƙuri a idan Allah bai jarraba ba ba zai sani ba eh idan Allah bai jarrabi bayansa ba ba zai san halinsu ba kwarai kuwa zai sani to amma me Allah ta'ala yake nufi da al'ilm nan? an gane ko wato shine malamai suka ce al'ilmu anan ai bi ma'ana at-tabayyun ma'ana hatta na alamar mujahidi na minkum ma'ana domin masu jihadi daga cikin ku su bayyana a gare mu amma Allah ta'ala ya san su saboda haka yin aka jarraba bayan Allah an gane ko za a san wasu wane ne mujahidai kuma jihadi anan ba lallai sai da takwabi ba fa kun san cewa ana jihadi da hijabi <laughs> an gane ko wallahi hijabi jihadi ne domin baki da imani ba za ki iya sa'a ba shi sa za ku ga hijabin nan ke zai miki saukin in za ki fita ba zai yi bane ki fita ba hijabi a ganki wata kuma tana nan ba za ta iya yi ba ke tun ma watakila yana miki wahala al'amarin har ma ki zo ki saba da shi haka ne to wannan shine jihadi ana jihadi da komai addinin musulunci ka cokansa jihadi ne sallah jihadi ne azumi jihadi ne a azumi jihadi ne kwarai da gaske ko kuna shakka kan haka ai kun ji jiki ai yanzu kwana nawa kwana 24 ni da ban ji jiki ba ko kun ce eh na dan ji jiki jihadi ne shi ma haka ne aikin haji jihadi ne balma manzo Allah sallallahu alaihi ce a wato lokacin da uh, matansa suka tambaye shi suka ce ya manzo Allah naral jihada afdalul a'mal muna ganin jihadi da takwabin nan shine mafi mafi falalan ayyuka mu mata ba za mu rinka fita jihadin nan ba manzo Allah sallallahu alaihi ce a a ku mata jihadin ku ya takaita a aikin haji jihadu kunna alhajja in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kada wato ku yi sanyin jiki idan kuka samu dama an biya miki wato aya kudin haji yace ha'a ni wallahi a bani wannan kudin zan yi kasuwanci na haɓakar da nan ina a'a ki kokari ki je jihada wato wannan jihada ma'ana aikin haji Allah ya tabbatar mana gaba daya a fahimci wannan ku. saboda haka hatta na alamal na minku za mu jarraba ku domin wato masu jihadi masu dagewa masu ƙoƙari masu ƙwazo a cikinku su bayyana wasabirina da kuma masu haƙuri akan me akan hukuncin Allah akan dokokin Allah wa nabluwa akhbarakum kuma za mu jarrabi ainihin wato labaranku ma'ana a ranar tashin kiyama a lokacin da kowa zai tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin ya amsa a labarin ayyukansa Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Allah subhanahu ta'ala ya ainihin tabbatar mana da alheri insha Allah kan wannan ayar zamu kwana gobe in Allah ya kai mu da izinin Allah zamu yi kokari mu kammala wannan sura saura mana kusan ayoyi bakwai zuwa shida muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu akwai tambayoyi ko to <clears throat> ita salatu tasbih dama na yi muku alkawarin zan je na duba kuma na kawo muku bayani to shaidan na ta da mu sai an zo za a yi tambayoyi sai mu manta an gane ko amma tun wannan lokacin na duba to ita salatu tasbih wata sallah ce wadda manzo Allah sallallahu ya bayyana ladanta an gane ko yace idan mutum yayi wannan sallah za a za a gafarta masa zunubansa da wanda yayi da wanda bai yi ba da na ɓoye da na bayyane an gane ko da na farkonsu da na ƙarshensu na jin manzo Allah sallallahu ya lissafa dai abubuwa guda goma wanda ma'ana duk yadda wannan laifin yake yawa da saghirahu da kabirahu a'a a saghirahu da kabirahu kai an gane ko to da ƙananan laifukan da manyansu duka za a gafarta wa mutum an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa baffansa al-Abbas yayi masa wasiya da wannan sallah yace kuma yadda zaka yi wannan sallar idan ka tashi kai alwala za ka yi wannan sallah in ka tashi ka yi kabbara an gane ku. idan ka yi kabbara kafin ka karanta suratul fatiha sai ka karanta waɗannan zikirin subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sau nawa sau goma sha biyar a tsayuwa kenan sai ka karanta fatiha tare da wata sura sai ka yi ruku'i idan ka yi ruku'i ka karanta waɗannan zikiran subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar sau nawa sau goma na farkon sau nawa sha biyar na biyu sau goma ya ce in ka ɗago daga ruku'i ka karanta su sau goma in ka tafi sujada ka karanta su sau goma in ka ɗago daga sujadan farko ka karanta su sau goma in ka koma sujada na biyu ka karanta su sau goma in ka miƙe an gane ko in ka miƙe ka karanta su sau goma sha biyar gani ko kenan a tsayuwan ne ake karanta su sau goma sha biyar sauran harakokin sallah kuma sau goma goma ya ce ka yi hakan nan har ka yi raka'a nawa raka'a hudu har ka yi raka'a hudu eh ba zaman tahiya an gane ko har kai raka'a hudu manzo Allah sallallahu ya ba da figon waɗannan tasbih din guda nawa ne an gane ko mu za mu iya sani ai ko ga na tsayuwa goma sha biyar ko yawa na ruku'i goma ya zama ashirin da biyar an miƙe goma talatin da biyar ko ba haka ba yawa an je sujada ga goma arba'in da biyar an tashi daga sujada ga goma hamsin da biyar an koma sujada ga goma sittin da biyar an miƙe goma sha biyar ya zama nawa ya zama tamanin daidai to wannan a kowace raka'a kenan mutum zai yi tasbihin sau tamanin har raka'a nawa har raka'a hudu. Mazala sallallahu ya ya ce wa babbansa in kai wannan sallah wato ya ce ka yi ƙoƙari ka yi wannan sallah ko da sau ɗaya ne a kullum in ba za ka iya ba ka yi sau ɗaya a mako in ba za ka iya ba ka yi ko da sau ɗaya a wata in ba za ka iya ba ka yi ko da sau ɗaya a rayuwarka an gane ko ko a shekara sa'an nan e ko sau ɗaya a rayuwarka an gane ko to wannan shine salatu tasbih malaman hadisi sun danyi maganganu sun yi bayanin yaya ingancin wannan hadisin yake an gane ko hadisin da aka rawaito domin wasu sun raunana shi hanyoyin da aka rawaito hadisin an rawaito shi ta hanyar ikrima zuwa ibnu abbas wanda wanda ya rawaito hadisin daga ikrima aka ce hadisinsa ba mai inganci ba ne amma kuma an rawaito hadisin ta hanyoyi daban-daban to shi sa malamai suka yi saɓani wajen ingancin hadisin waɗansu suka ce in aka tattaro hanyoyin hadisin domin wato hadisi yakan inganta idan an rawaito shi ta hanyoyi daban-daban an gane ko wasu kuma suka ce hadisin bai inganta ba shi yasa ni na ce muku ni ban taɓa yin sallah ba gaskiya amma wanda yake ganin yana kwaɗayin yayi ba za mu ce kar yayi ba an gane ko ana iya yi kuma yawanci mutane sukan sukan ware wannan wata da yin wannan sallah musamman a goman karshe musamman ma waɗansu sukan zaɓi kamar daren da ake fatan da ilatul kadar a ciki su yi wannan sallah to duka dai duk wanda mutum ya yi babu laifi allah ya sa a dace aljannar ake nema ko allah ya tabbatar mana da aljannar na ne hukuncin matar da ba ta godiya da mijinta duk abin da zai mata sannan duk inda ta je ta zauna haibanta shi take ko kushe mijin ba ba ta mijin to gaskiya wannan mummunar ɗabi'a ce gaskiya wannan mummunar ɗabi'a ce bai dace ba domin shi mijin nan shi ya ajiye ke a gida shi ne yake kai kawo yake ainihin zubar da guminsa ya wahala ya shiga cikin ruwa ya shiga cikin rana ya shiga cikin taɓo ya yi nan ya yi can domin ya samar da abin da za ki ci manzo Allah sallallahu yana cewa la yashkurullaha man la yashkurun nas don mutumin da baya gode wa mutane a alherin da suka yi masa to ba zai gode wa Allah ba saboda haka rashin gode wa mijinki wannan rashin godiya ne ga Allah subhanahu ta'ala kuma manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya aikata muku alheri ko ainihin saka masa da wani alherin fa in lam tajidu ma tukafi'uhu bihi fad'u Allah lahu hatta tajidu annakum kafatumu idan ba za ku samu abin da za ku saka masa da shi ba yayi maka kyauta kai mar kyauta idan ba za ka samu abin da za ka yi mar kyautan da shi ba ku yi wa wannan mutumin addu'a har sai kun ga ya yadda ya ji cewa eh, lalle an saka masa saboda haka ba ma wai ki bude bakin ki kawai ki gode wa mijinki ba a ya zama wajibi ki rinka wa mijinki addu'a ta alheri kyakkyawan fata Allah ya yi masa albarka Allah ya datar da shi Allah ya ba shi sa'a Allah ya haɓakar da kasuwancinsa Allah ya ƙarfafa Allah wato Allah ya ƙara masa ci gaba a wajen aikinsa cikin sana'arsa irin waɗannan addu'o'i ya kamata kuna yi kun ga rashin godewa miji manzo Allah sallallahu ya nuna mana wannan wani dalili ne na shigan wuta manzo Allah sallallahu alaihi yace na ga mata su ne mafi yawan halittu a ina a cikin wutar jahannam idan mata muke giyawa wannan hadisin to saboda kada su karaya mukan mukan giya musu wani hadisin cewa kamar yadda suke mafi yawa a cikin wuta hakan nan su ne mafi yawa a cikin aljanna kun ji daɗi ko kun ji daɗi to ku ne mafi yawa a cikin aljanna kuma muna fata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya ku gaba ɗaya ɗan aljanna yawa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na je na gano wa ido na wuta manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wutar jahannam an gane ko amma bai shiga cikin ta ba yace sai na ga fara'aitu aksara ahli ahliha an-nisa sai na ga mafi yawan mutane a cikin wuta su ne mata sahabbai suka ce me dalili me yasa mata su ne mafi yawan mutane a cikin wuta manzo Allah sallallahu ya bayyana dalilai guda biyu ko uku ne yace tuksirna la'na wa takfurna al'ashir wato dalilai ne guda biyu yace abin da yasa mata suka fi yawa a cikin wutan jahannam domin na farko suna da yawan tsinuwa suna tsinuwa da yawa an gane ko a abu kaza Allah ya tsine mai albarka abu kaza kaɗan Allah ya tsine mai albarka har ma su tsine wa kansu in ban yi miki abu kaza ba ko in ban yi maka abu kaza ba Allah ya tsine min in ni na ɗauka ah astaghfirullah bai kamata ni na faɗa ba haka kenan wato wa'ansu suke faɗa mutum zai rinka tsinuwa yana tsinuwa har ya zo ya tsine wa kansa Allah ya kiyaye Allah ya kare saboda haka wannan kenan dalili na farko kenan dalili na biyu takfurna al'ashir wato kuna cewa ni'ima kuna cewa kyautatawa an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka shay'an qaya daya qalat ma ra'aytu minka khairan qat idan ka kyautatawa ɗaya daga cikin su matan iya wato tsawon zamani gaba daya sa'annan wata rana ta ga wani abu da bata yarda da shi ba ko guda ɗaya ne kawai shay'an sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qattu aini ban ma taɓa ganin wani alheri daga gare ka ba fa hasbunallah wa ni'mal wakeel to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi sanin kowa da kowa cikin wannan al'umma ya fi sanin maza hakan nan ya fi sanin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da feelings na uba yana da feelings na uwa yana da feelings na dan uwa manzo Allah sallallahu alaihi yana da shu'uri an gane ko yakan ajiye kansa a matsayin uwa ya ajiye kansa a matsayin uba ya ajiye kansa a matsayin dan uwa ya ajiye kansa a matsayin yaya ko a matsayin ƙani. manzo Allah sallallahu alaihi duka yana yi ah, ga misalin haka mana yace wani lokaci na kan shiga cikin sallah da nufin zan tsawaita wannan sallar kawai sai na fara jin kukan yaro a bayana sai na takaita wannan sallar yace domin na san yadda uwarsa take ji a lokacin da yake kukan kun ga kenan ya ajiye kansa matsayin wannan uwar ya san wannan feelings din ya san wannan shu'urin saboda haka Manzala ya fi ku sanin kanku kamar yadda ya fi mu sanin kanmu mu ma saboda haka likita ne shine likitan likitoci ko in ji wani mawaƙi wai shine likitan likitoci to saboda haka dan Allah a rinka kyautatawa wa wato mazajen nan kuma a danga musu addu'o'i na alheri kuma a rinka gode musu Allah ya sa mu dace ƙarshe take cewa tambayan ta ta farko shine shin in mutum zai yi sujjada mm. in ya sa goshinsa kadai a ƙasa ya wadatar ko kuwa sai ya sa karan hancinsa kuma hannayensa mm. zai ajiye su a baya ne ko ko dole sai ya kawo su daidai kullum shi to yadda manzo Allah sallallahu ya koya mana ake yin sujada yace idan za mu yi sujada mu yi sujada a goshinmu da karan hancinmu an gane ko to malaman fiƙihu suka ce idan mutum ya taƙaita da sa goshi a ƙasa bai sa hancinsa a ƙasa ba sujadarsa ta wadatar amma kuma an samu tawaya an samu naƙasu saboda haka wannan sujadar ba ta zama kamila ba kammalalliya ba an gane ko wannan kenan amma sujadar ta yi ba za a ce sallah ta ɓaci ba wannan shi ne ma'anan wannan amma wanda ya fi lada ya fi sa sallah ta cika shine mutum ya yi sujada da goshi da karan hanci domin manzo Allah sallallahu yana cewa umirtu an asjuda ala sab'ati azum an umarce ni ni annabi wanda wannan umarnin ya shafi al'ummata wannan shine ma'ana haka gane ko domin duk umarnin da aka yi wa manzo Allah sallallahu to al'ummansa aka yi wa manzo Allah sallallahu yace an umarce ni na yi sujada akan waɗansu gabbai ko kuma waɗansu ƙasusuwa guda bakwai sai ce na farko akan goshi <laughs> ina goshi yake nan ko to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace alal jabha wa ashara ila anfihi yace an umarce ni nayi sujada akan goshi amma sai yayi nuni ga ina ga karan hancinsa da fata fahimci wannan to daga nan ne aka ce to har ma akwai ina jin akwai wata mazhabar da take ganin cewa in mutum ma bai yi sujada da hancinsa ba wato bai kai hancinsa ƙasa ba a sujadarsa ba ta yi ba kuma sallarsa ta ɓaci saboda wannan hadisin an gane ko wannan kenan sannan inda ya kamata hannu su kasance an gane ko tafan hannu wurare ne guda biyu an gane ko ko daidai wajen kunnuwa ko kuma daidai wajen kafaɗa, an gane ko daidai wajen kunnuwa wato ma'ana a nan kenan ba lallai sai mutum ya ya wato ya taba kunnuwansa da hannunsa ba gane ko a'a daidai wajen hazuwa abinda ake nufi da hazuwa a harshen larabci shine saiti saitin abu an gane ko shi yasa idan za a yi kabbarar harama waɗansu mutane suna kuskure an gane ko aka ce manzo Allah sallallahu alaihi idan zai yi kabbarar harama zai ɗaga hannuwansa har zuwa mankibaihi wani lokaci ko kuma har zuwa uzunaihi ma'ana daidai wajen setin kafadunsa ko kuma wajen daidai setin kunnuwansa wasu ba su fahimta ba idan za su yi sujadan za su yi kabbaran nan sai su bankari Allahu akbar wai suna son lallai sai hannunsu ya taɓi kafadunsu a'a ba ce ya taɓa ba a'a daidai wajen ne saboda haka idan mutum ya yi haka ma haka kawai an gane ko ya wadatar wani ma zai zai eh, idan daidai wajen ku ne Allahu akbar a to fi kowa ta kawa kuma ba daga nan yake ba kawai mutum ya yi haka haka ya wadatar an gane ko ko kuma haka Allahu akbar daidai wajen kafaɗu kenan ko kuma wajen kunnuwa saboda haka abinda ake bukata kenan daidai wajen kafaɗu ko kuma daidai wajen kunni Allah ya samu dace cewa mutumin da ba shi da lafiya har ya kai ga an sa masa roman fitsari da da'id yace zai yi sallan kuma a har a hakan inda ka yi bayanin cewa wai mutum ko yana kwance ne zai iya sallah to zai iya sallan shi a hakan a kwance cikin waɗannan abubuwa da hannu da da'id da fitsari na'am ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya ainihin kare mu daga irin wannan cuta ah, idan allah ya jarrabi bawa da irin wannan cuta ah, ta yadda baya rabuwa da fitsari wato ma'ana yana yoyon fitsari ko kuma ainihin ga'id ɗin da aka faɗa ah, wato an yi masa rangwame ya yi sallah a cikin wannan yanayin a cikin wannan halin an gane ko balma ko da a ce ma halin mutum bai kai ga wannan matakin ba ma amma yana yawan fitsari an gane ko yana fitsari akai akai shine salasul bawl an gane ko ma'ana misali wata kila ba za a yi minti ashirin ba sai ya yi kuma lokacin zuwan fitsarin yana iya zuwa masa kowane lokaci an gane ko shine malamai suka ce to idan mutum ya yi alwala ya tashi zai yi sallah ko da yana cikin sallar fitsarin ya zo masa ko ga ito din ko makamancin wannan to ya sallar sa babu babu komai a kansa wannan rangwame ne aka yi masa Allah ya sa mu dace hmm. ka ce na ƙarshe da zu kuma yanzu ga na ƙarshen sai sa dole a yi matan bihi ai masu kukan sun daina ai lokacin da nake bayani na ne suke kukan na sila sila na eh. na na na mace ne suna taɗi da yar uwarta yar uwarta maybe Allah wadata mijinta yana siya mata suturu masu dama masu kyau mai tsada ita kuma ta ga yar da wannan kayan sai ta ce kai muka gaskiya rako mata duniya muka yi ne hukuncin wani. ta yi hasada domin a wato irin wannan magana gaskiya bai dace ba an gane ko akwai butulci wannan butulci butulcewa wato ni'imar Allah ne an gane ko wato kenan kamar kina nuna Allah bai miki wani, wani alheri ba kenan kina nufin inda Allah ta'ala ya ajiye ki abinda Allah ta'ala ya hore miki wannan ba baiwa ba ne wannan ba ni'ima ba ce saboda haka wannan kufranun ni'ima ne wannan butulcewa ni'ima ne saboda haka sai a kiyaye irin wannan magana zan takaita amsa sosai saboda tunda an koka wallahu alam ai ai kai hakuri a rama da tambayar ka ba za su saurara ba اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين